za ki saki bidiyo nan da awa 24 idan ki yar halarci in yar halarci ki saki shi ku danna subscribe kana ku danna kararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye mu a koda yaushe mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mutanen TikTok barkanmu da dare. Abin da nake so ki gane, ki sani, tima makamashi ta gami miki komai a rayuwa. taimama makamashi ta ɗauko ki lokacin da zuwa a bakin ki kina warin baki kina warin hammata taimama makamashi ta taimaka miki kin manta da sunan taimama makamashi kika rabu kowa ya san ki ba wanda ya san ki yanzu kuma an manta da ki sai kike so ki taso da wata fitinar ko to ba ki ci ni a iya sani na danayi tima makamashi ta miki halacci ke kuma kin yi mata butulci bai kamata ba kamar yadda kike cewa za ki saki bidiyo nan da awa ashirin da 24 idan ki yar halacci in yar halacci ki saki shi salima ina so aiki sani ai ina ji da ni ne muka yi kusan wata biyu a youtube instagram ban fara tiktok ba lokacin muna abu guda ɗaya ni da ke. ina kuma cin an dai hana ni ma zagi ina miki ta tas. amma me yasa a lokacin ni baki fito kin kula ni ba Allah sarki to tima makamashi ita take bani haƙuri in bari yau kuma an waye gari kin koma kan tima makamashi ƙarya kike yi kar ki suma kar ki so ma yanzu ina tiktok kina tiktok duk wani midiya da kike kai ina kai kina kai ba za ta mana ta daɗi ba ba za ta mana ta daɗi ni da ke ba ki bari ki bari ba zai mana da daɗi munirat abdulsalam na ji kin ce awa biyu kawai aka bata ba za ta iya ba wallahi ba za ta iya ba ba kuma abin da ba ta isa ta yi ai wulaƙantacciya ce ita banda aikin riya ita ba abin da ta sa a ah, gabanta ah. ni ina tunani a rayuwa ta duniya duk mutumin da yi maka halarci a rayuwa ya riga ya gama maka komai wallahi tima babu abin da ba ma yarinyan nan ba ba abin da ba mata a rayuwa ba yau an wayi gari ta butulce mata abin yana ƙona min rai ya neman ciwo tima makamashi ban taba ji ta zagi yarinyan nan ba sai dai ta rinka yaban yarinya na amma yau aka wayi gari wai ya yarinya nan wai da wa za ta yi wai ba da tima ba to gashi nan two hours idan baki saki ba mu kuma a social media wallahi sai mun buwaye ki ina ji wallahi na lahira sai ya fi ki jin daɗi na sadiya mun san yadda kika yi kika yi winning na instagram mun san yadda kika yi manipulating na mutane kika using na sunan allah da annabinsa kika nuna kaman ke na Allah ne da annabinsa amma kin koma gefe ba wanda ba kya zagin shi uh, it doesn't work like that akan TikTok ba ki da real talent sadiya ki dauki idea na wannan ki dauki idea na wancan ki idea na wannan shine yadda kika yi kika fomin na mutane a Instagram haɗe da karya da wayewa all sorts of manipulation na wannan ba shine abin da ya dame ni ba in zaki defame character na mutum beat your chest sadiya ki fitin na kirjanki ki ce wace kaza with full chest duk inda ba za ki kira mutum with full chest ba in so last two years you need to upgrade your game in kina so ki play wannan game din wisely grandma shekaran ki ya wuce 26 kina neman 36 kuma ya fara nuna a fuskan ki stop lying ba zai ba tasiri a nan kan TikTok ba you bullied me sadia. shekara uku duk inda kika zauna every single thing You said always come back when tabanani ke responding back. That's because I never felt the need to do that. I'm in the inda kika a family. Kin a family. I have a problem with that. Now I've always called you my sister. I've always stood by your side. I've always been my sister's keeper. But when you cross the line, that's where I have a problem. So I did Allah dan Annabi in kina son manzon sa kamar da kika faɗa. in dai har zaki ki mutu akan manzon Allah kamar da kika sha faɗa dan ya rasulullahi da girmansa dan Allah ki fitar da sunan wanda ta yi video sex tape din nan sannan kuma ki fitar da inda aka baki haƙuri dan Allah dan annabi zagin kasuwa ba a yin shi kuma ba za ki zo haka kawai ki defaming character mutum ba bai da kyau kuma ba za a bar ki ba sadiya you can't continue to do that Allah sarki masoyana ta ko ina ina ganin sakonninku ina jin daɗi kuma ina son ku da faɗan gaskiya ina tare da ku a koda yaushe na gode sosai ni so nake kada ku bari tiktok ya ƙone kada ku bari tiktok ya kama da wuta kar ku bar 'yan balaja su ci gaba da bata mana tiktok ku ci gaba da ja musu kunne ku ci gaba da musu warning ku ci gaba da ja musu kunne ku ci gaba da tsorata su ku ci gaba da razana su ku ci gaba da duk abin da kuke so na gaskiya Allah ina yin ku ɗari bisa ɗari na gode ruwa ba an kwando ba ne idan aka zuba shi tsab zai tsiyaye bakin rijiya ba gurin wasan yaro ba ne ina irin godiyan na asalin gode muku nan ina jin daɗi ina gode wannan assalamu alaikum jama'a kamar yadda kuka sani ni ce ta kusa da sadiya haruna na san a social media din nan akwai wa'anda suka je makaranta akwai wa'anda kuma ba su je makaranta ba sannan akwai wa'anda suka san abin da suke akwai wa'anda ba su san me suke ba to ina so ku sani da kai mai kallon bidiyo din nan da ke mai kallon bidiyo din nan duk ina kaunar ku most especially masu siyan kayayyaki na na mata da maza ina muku fatan alkhairi jama'a kamar yadda kuka sani yau juma'a 24th of december 2021 ina mai sanar da ku kwastomomi na da abokan za abokan arziki masu zuwan shagunanmu da ke kano da kuma maiduguri ba za mu fita ba on 25 of december da kuma on 26 of december 2021 das asabar da ladi kenan gobe da jibi ba za mu fita ba amma kwastomomi masu oda online ku ci gaba da oda duk inda kuke za mu kai muku idan kuka yi odan mu within 24 hours yau gani nan a mu na maiduguri yau juma'a 24 so gobe da jibi ba za mu fita ba sai ranar monday za mu fara aiki that's on 27 kada ku bari a baku labari thank you so much for always supporting my baby girl so that's all i can say and i love you all wannan sakon zuwa ga manyoyinmu ne masu kuɗin kasan nan zuwa ga senatocinmu ne zuwa ga manya-manyan 'yan kasuwa masu kuɗi wanda suna ji idan sun kalla kowace yarinya a social media idan ta musu su kira ka wali a haɗa su to ku zo nan ku bani kunnen ku yau zan yi magana a kanku ne i was shocked today in my shop jikina ya yi sanyi wani ne zai siya man fawa ya gama ciniki ya bani kuɗi na na ganye daɗe bai tafi ba i was like ranka ya daɗe ka yi haƙuri ga matan nan za su shiga kai ne ka hana su shiga saboda ka san kunsa kun san kunsa diskin ke akwai sirrika ya ce mun da don Allah ka su shiga ina so in yi magana da ke ce ina jin kai ce ina da damuwa ne na ce feel free with me menene damuwanka sai ya bude mini whatsapp din shi ya bude min wani video sai na gan video shi na ce subhanallahi ran kai dade wannan kai nake kallon tsirara aikon uwarka da wata a gefe me ya faru me ya zafi sai ya ban labari wai gashi gashi ya ganta ne wane kaza ne a abuja ya kira ita ita kuma da ta tafi ta je ashe bai san ta musu video ba yanzu haka ya fi one week tana blackmailing din shi idan bai bata miliyoyin kuɗi ba za ta sake video i was like what na ce mishi ka zo gidan gaskiya ka ce mata idan ita yar halak ce ta yi posting din video ta inda Allah ya kama ta har da fuskanta a cikin video ya ce min dan Allah in taimaka mishi yanzu ya kai sati ɗaya baya cikin kwanciyar hankali baya iya ci baya iya sha ni ce ban wayan ka faɗin da ba namu ba ma muna karɓar ta ne ya zo gida ɗan uwana ne faɗan maiduguri babban mutum ne na karɓa wayan shi na yi mata voice record na ce ke celebrity ce ta san ni na san ta ta san ni na san ta ta tsane ni a social media din nan akwai lokacin da abin social eh, eh, in yi nan da ya faru ita ce a gaba ta fara ta san kanta ba sai na faɗa ba kuma wanda suka san da sun san da ita nake yi na ce mata ke idan ke kin cika yar halak ce dan ya rasulullahi ki postin din wannan sirrecin a daren yau idan kuma baki ba ni na baki 24 hours idan baki ba ni sai na yi immediately tana online ta ji voice record din kawai sai ta aiko ina irin da wannan abin zura ido haka irin shi was surprise ta ce sadiya haruna to ba damuwa zan muku rashin mutunci ina yin bidiyo nan ne saboda ita sannan ina yin bidiyo nan ne saboda manyoyi na kasanmu ku yi hankali yanzu matan nan da suke runs idan su ya rufe they are desperate in need of money they are desperate ba sa so su yi sana'a sannan suna so su samu kuɗi a sama to yarinya ba ki ji in gaya miki duk namiji ko yarinyar da kika ganta da kuɗinta wahala ta sha ko kuɗin jini ne wahala ta yi ba a samu kuɗi a banza to na yi bidiyo nan ne saboda manyoyin mu ku yi hankali yanzu mata bidiyo suke yi ku yi hankali sannan ke kuma in kin cika yar iska daman na baki zuwa daren nan ne idan baki ba na ce miki zan yi kuma idan baki ba ki tabbata ka 24 hours din nan ki je ki goge bidiyon nan ki bashi haƙuri saboda Allah ya tona miki asirin ki har da wannan katon fuskan ki kaman kashin asuban nan ya fito Ni ce taku sayyada Sadiya Haruna jama'a ga magana da ɗumi sa. Tun fa ba a yi 24 hours ba, mara kunya ta zo ta ba da haƙuri, ta yi zawo da daddaren jiya, ya fi a irga, wai wallahi tallahi ba laifinta ba ne, sharrin shaidan ne. Shaidan na barci ana mushi shari. ok fine mun ji sharrin shaidan ne, nobody is above mistake, we are learning every day by day. Yanzu dai ta inda muka gama da wannan mara kunya yar hau shine ta yi voice record ta ba ma mutumin haƙuri sannan ta ce mishi wallahi tallahi ta yi deleting ta ma yi delete all a wayanta muka aje evidence ɗinta na record ɗin nan da ta yi muna nan tare da shi muka sa su a haddis muka ce ko da bayan shekara ɗari ne aka gan bidiyo nan ya fita wallahi sai kin raina ma kanki wayo mutane da yawa za su yi mamaki sai ya da me yasa ba za ku kai maganar nan gurin hukuma ba ko menene mama na baba na badala aka yi shi kan shi ma in ba dan ya gani am a very straightforward person ba bai san ma wa zai kai kukan shi ba wallahi am telling you people ai cin da ita ma ba ta police ta zo ba mu ma ba ta police muka zo ba sannan mu ba abinta da sharri ita take bin mu da sharri babban mutum ne dan Maiduguri ta ya zai fara zuwan station a yi maganan nan amma dai yanzu mun aje evidence din mu ko da bayan shekara ɗari ne bidiyon ya fita my sister za ki rena ma kanki wayo kuma daga yanzu shine final irin talk tsakanina ni da ke amma fa idan kika kuskura idan kika kuskura kika yi bidiyo kika ambace sunana sai ya dasa diya haruna yarinya za ki rena ma kanki wayo kin san kin mun da na kyale amma yanzu ba zan kyale ba kuma ko yanzu ma baby ne yana stopping ina yake cewa na fi ki ta ko ina sannan sana'an gaba na ma ya ishe ni amma yanzu wallahi yarinya kin yi kaɗan kamar yadda kika kira sunana a baya a kes in yan yi zuba ho ha kika kira ni sadiya haruna to dan Allah yanzu idan kin haihu idan ke yar halak idan kin cika ke yar tasha ce da gaskiya ki kira sunana kada ki manta a lockdown ina da voice record ɗinki sosai wanda muke tsakanina ni da ke wanda kike ce min mu dinga zuwan runs muna haɗa ma muna yin video ma babban manyan mutane bayan mun tafi mu je mu yi blackmailing din su mu samu kuɗi a hakan ne sauran mutanen na kuma suna samun kuɗi na nuna miki ba zan iya ba maganan gaskiya kenan farko na so kaman za a yi amma daga karshe na nuna miki ba zan iya ba to ban rufe asirin kaina ba balantani asirin wata shegiya banza fasika irin ki eh ban rufa nawa ba tukuna naki zan rufa mutum da take so ta gan bayana a koda yaushe mutum yadda ita da bakinta ta gaya min ta ce wai sun taba zuwan gurin malami sun kai sunana wai ko da daidai da zanin daurawa ko kar in samu ta yi roke ni kuma at that na yafe mata kuma ko yanzu da nake muku magana magana ne ya kawo magana amma wallahi ni ya na yafe mata shi yasa na ci gaba dukkin manta da wayannan abubuwan nan abin da yasa nake gaya wayannan abubuwan nan na san ke jaka ce baki ce makaranta ba maybe kin manta to kar ki manta Sadiya Haruna na nan da ki da voice record ɗinki da mu'amalan da muka yi da ke a lockdown a tahir hotel karki manta akwai su ban rufe nawa ba balantane na wata shashasha irinki kada ki bari a baki labari kada ki bari a baki labari ki kalla bidiyon nan da kanki ki ma kanki faɗa mu mun riga da mun gama magana da ke kuma mun riga da mun gama magana da shi wannan shine final video ɗina amma jama'a kada ku manta na gaya muku idan ta ambace sunana za mu yi mutuwan kwasko daga ni har ita na rantse miki da girman Allah saboda kin zalunce ni matan nan abubuwan da kika min wallahi Allah ne kadai zai saka min na barki da ubangiji kuma duk abin da na faɗa a nan gurin idan na miki sharri ne ubangiji Allah kada ya ban abin da nake so duniya da lahira ke waye da zan miki sharri ku danna subscribe kana ku danna kararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu a koda yaushe